mutane ko kasafi zan mata ne eh, zan mata ne wanda zan cire ta daga ran wannan ya daɗe yana son yarinya nan fa yanzu cire ta fa akwai wahala fa yadda na cusa ta da wahala to cire ta ma zai iya zama da wahala amma kaga zan mata ne kazafi zan mata ne a sa zan ya dauke ta ne shi ne nake tunani <laughs> na san ma ni kudin nan ne ba na son ina su ce wallahi tallahi dubu ɗari biyu kai <laughs> wallahi <laughs> da tauran kansu a yana gaba ɗaya na lalata matalis na hello <laughs> hello basiru ka ki dawowa o, akwai maganganu ne wallahi masu zafi wallahi masu yawa kuma eh idan ka dawo ka kira ni eh ina ban layin su munzali ka kira ni ka tau da abinci take away eh ka tau mini take away a sakwara sakwara da sakwara za ka to kullum ne ka tafa wani shinkafa ka to min da sakwara eh, eh sai ka zo sai ka zo da ganda ɗaya eh, da ganda eh, na nama ma asa nama ma asa ina jiran ka fa Allah ya ƙara ma girma sai ka zo in baka gani ba yana layin simin zabi eh waya ta ta kusa mutuwa ne eh yawa na gode sai ka zo na gode yawa a akan wannan kudin kai duk abin da za a yi ba sai a yaki a garin akan wannan dubu ɗari biyun ba duk kowa zan wa shari in ban mai shari ba Allah ya tsina akan ɗari biyun nan. yanzu kina ganin fuska za su amince. Ah, me sai hana duk da dai ba kirki ne da dangin mahaifin nan naki ba amma tunda magana ce ta aure kuma har an tura wajen su kai ba za su ki ba ba za su ki ba wallahi. Allah ya albarka Alabi. Ai duk rashin kirkin su inda aka ce kuma magana ta aure ce ai aure ya kifar wasa. Dole in ka tashi aure sai a nemi dangin uba. Ko sare-sare muke da su in dai aure ya zo ai dole a je a ba su na iyaye. Kuma duk rashin mutunci su dole su karɓi wannan magana. haka ne ko ba haka ba ki daina ma wani fargaba ko kina wani tunani ba za su amince ba ma za su amince tunda an tura su je su kai musu kuɗin auren nan su kai musu komai da komai za su karba ba za su ki ba kuma da abin da yake akwai za mu samu labari dukkin damu ko mm. Mm. Mm. kin ji kamar waya ta ce na ji tana kuka eh jira da mu a komo mu ji asiya ɗan yanzu abin suke so ta gashi da suka wani masu kashira salamu alaikum Lafiya a eh ni na turo su. A har sun zo? <laughs> Ai shi kenan Allah ta tabbatar da alkhairi. Sai an jima. <laughs> To hankalinki ya kwanta. Burinki ya cika gashi da kin kawun nema ma ya kirawo. yana cewa an zo na turo baki sun kawo kayan magana aure na ce to gashi na dan kina tunani kina fargaba ai ba za su ki ba to in ba su karba ba ba sai Allah tsine musu ba a to dangin uwa suna daura ya aure ne a dai dole dai duk tsiya ko sare sare ake dangin uwa, nan dai su ne yanzu ki sa ranki a inuwa aure din Allah da za a yi tunda dangin uwa sai shiga cikin magana ko Allah ba ku 'ya'ya na garin samu 'yan jikoki na 'yan dagwai-dagwai iyalan baba. Wai ma Allah na. Ah, ya ga gane mu ranar biki. Mm. Zaki cin abinci kuwa? <laughs> Kai umma. Ah, to wannan doke haka tun abu bai zo ba dukkin bikin wannan. Dan Allah zaki cin abinci ranar bikin nan kuwa? A'a. <laughs> Ah, ah. Ta Allah tabbatar da alkhairi. Ke kunya shi kunya haka za a haɗa ta yi kuma. Mm. Hmm, hmm. To yanzu kina ji? Ki je ki ɗora mana abinci. tunda lokaci ya fara kawo ba ko ba haka ba kuma na fi son ki koyi za a dafa to duk abin da kike so shi nake so kin san na fi son ki koyi girki ki koyi komai kafin muke auren nan kan na je muke aure da ni abinci ba a zo ana tsine min dan duk yadda bata iya girki ba tun daga gida wallahi laifin uwar ake gani ni ko dole koya miki abinci maza ki dora yanzu ki fito sai ki zo mu je daki nuna miki wani abu Assalamu alaikum. ya na kanka ne kana ta fara'a ne kana ta murmushi wani abu ne ya faru kamar an ma kyauta da aljanna ai abin da ya faru ya cancanta dole ne haka ne to me ya faru tun safa da ka ganna a nan wajen mm. ne wanka na shirya kawai na zauna a nan babu abin da nake ban da sake-sake kawai ina tuno wasu irin abubuwa kawai suna burge ni to haka ake so ai ka san me faru a'a sai ka gaya mu amma da yau ba yin tukun kan na fara gaya maka ce kana jin yunwa a yau ba na jin yunwa ka koshi na koshi to dan ka samu sauki yarinyan nan eh na sun je gidansu kuma an gama magana komai yanzu sai aure aure eh to Allah ya sanya alheri ban gane kana irin wannan abin kana wani kakkau da kai kana wani <laughs> ba komai ba komai wallahi ba komai ok baka ji daɗi ba kenan ya zaka ce ban ji daɗi nace Allah sanya alheri so kake ce Allah Allah kada Allah ya sa alheri <laughs> ah. Allah ya sanya alheri na fa kowa sanin ka wannan maganar da na gaya ma ai ya dace a ce kai ne mutum na farko da zaka tashi kai shewa akan lamarin to zan auren Zainab kuma babu wanda ya isa ya hana ni idan ka gaban auri zainab ba to allah ne ya tsara ka amma yadda yarinyar nan take yan mutunci yan gidan mutunci tana sona kuma zuciyata ta yadda da ita babu abin da zai hana aure ta ko ka so ko kar ka so ko zuciyarka ta yi daɗi ko zuciyarka kar ta yi daɗi wannan duk bai shafe ni ba tunda dai ba kai zaka zauna da ita ba rabiu ni fa na gaji da wannan abu wallahi tallahi ina son yaron nan babu abin da ba zan iya yi akan wannan mutumin ba wallahi ina son shi don girman Allah ni ka san yadda za a yi amma har yanzu shiru har yanzu shiru ban ji wata magana ba ni fara da gana na gama shi fa taurin kai ne da shi fa in kin ga yakin da nake ta yi da abin da nake zaki mamaki in kin ga yakin da nake yi akan shi gaba ki ɗaya taurin kai ne da shi ni na rasa ma abin da zan masa gaskiya gaba ɗaya taurin kai ne da basiru wallahi kaga wallahi tallahi zan iya mutuwa idan ban samu basiru ba na rantse da Allah kaunar shi nake ya kake so in yi kin san abin da za a yi sai ka faɗa mu tunda taurin kai ne da shi ni na yi na na gagara na rasa yadda zan yi masa ke ma kuma na san dole dai ni ne din da yi a gaba ko eh. to abin da za a gaskiya sai dai mu canza hanya kawai sai dai mu ba mu biyo masa ta bayan gida ko Allah sai dai haka tunda taurin kai ne da shi to ya za mu yi masa kwana nawa ina bin shi sujjada yake so na mai gaskiya gwara koma ma mene ni a yi ko ma duk abin da za a yi na duniyan nan a mai kawai <laughs> haka za a yi kawai <laughs> ina yin kana Allah ni ma ina yin ki ai shi yasa gabaki ɗaya da hankalinki bai kwanta ba ni ma nawa ya fi jirgin sama tashi haba haba haka sa ni na ji dadi. wallahi Allah to yanzu dai shi kenan eh yanzu. dan Allah amma kai iya bakin kokarin ka an gama dan Allah ai yanzu yanzu ke za yanzu magana da ga miki ai naki ne aikin to shi kenan idan kika yi duk abin da aka ce ki zo ki ga to shi kenan ba ni na ga miki yadda za yi ba ba na ga miki da zai ba kai kan ba shi kenan idan aka gama sai ki zo ki same ni a to shikenan kar ki ta samu damuwa kenan kai ni zan je nan wajen tanimu mai shayi ne bari ni kuma in zaga bai to kenan ni zan je nan tanimu ai ta kokari rabe na a kar ki damu rabe na ina ai ki ina yiki wallahi da yiki gida. Lafiya Allah. Mara kike yi ne? Da Allah. A to ai sai mu tafi a ki asibiti kawai zai fi. Na ma sha magani. Dan Allah. Allah sarki. Amma dai in ce ko ba wani matsala tun da bayan ta. Ba komai. Hmm? Ba dai abin da ya faru. Babu. Kin san ba na so rayuwa ta na zo da ke wani abu yana damun ki kuma kike sanin mani. Ba komai. Hmm? saboda ku mata ne wani lokaci sai a hankali za ku zo abu na damun ku amma ki gaya mini sai ki shiru ba za ki sanin mun ba kuma sai na tafi ki ce ka ina ma dai da na faɗa hmm? ba komai babu to ya soyayya ta tana nan a raina kullum sai karuwa ta anya kina ta mm-hmm. Allah me mama take yi tana ciki ci take yi Allah Ko za ka shiga cikin ne ku gaisa? in hmm, tukun kafin na shigan tukunna kin san menene daman abin da ya kawo ni na zo in gaya miki cewa idan da hali na so ki raka ni mu je na gaida kakata ko dan ta ganki ku gaisa to ba na abu karka damu hmm. in na shiga cikin mama zan tashi idan ta tashi daga bacci hmm. zan tambaye ta idan ta bani izini in so ko a waya ne zan gaya maka sai ka sa lokaci sai mu tafi mu gaishe ta to da Allah ki gaya mata saboda na gaya mata cewa zan kawo ki kuma ta matsi yanzu na ta da ki to shikenan zan gaya na koda ki da yawa wallahi to so nake idan kin ga mun je in ce to ga ta nan dai ba wai wannan ba mu gama to ba ta abin da ba bata mu tafi a ni ko ta wai ba mu gaisa sare eh ta ganni ji na yafi ganni na mun na san dai ni ba mu kyakkyawa ba ce za ta gani ta ce wannan muna ci a a ba za ta faɗi wannan ma magana wallahi ba abin da za ta to yanzu duk yanda kika yi kin gane zan jira zan ji ki daga nan zuwa daddare ko gobe eh duk abin da kuka yi da ita ko a waya ne sai ki sanar da ni ko ba matsala to da Allah ki kula mun da rayuwar ki kula mun da kanki ba na san wani abu ya dame ki wallahi <laughs> ko da ki an jima ma dai zan kira ki a waya to shikenan a huta lafiya ki gaishe ta da Allah zai dan hajiya ne cewa ta baki sakon nan idan ya haɗu ta bakin ma bai haɗu dan Allah da abin da ya samu ta baki kawo mu kar kuma ki zauna ba to shi kenan na san ba zai wuce kuɗin adashin ki ba umma kin gani ma da mai mai na ya kare in so sai ki zo ki bani kuɗin nan a ah, ni zan bani kuɗin ma eh. ina samarin ki zan zai ki dauko mai banki maza ki zo ki tafi ashe ta dama saboda ku ne basiri yau da reni ni kuma na yau da iyayena ke ko a garin Allah kike kika shigo gidan musulmi ke musu sallama kawai ki shigo gandan ganda kamar sabuwar doki ki zo ba salama ki zo ki tsaya a kaina ni ban haife ki ba ba zama ya kawo ni ba abin da ya faru da ni ne nake gaya miki don tabbas zai iya faruwa da diyarki yanda basiru ya zo gidan nan ya nuna kansa domin auren yarki haka ya je gidanmu ya yi hakan ta ba shi dama ya yaudare ni har abu ya faru tsakanina da shi ya yi min ciki tabbas ina gaya miki cewa wannan zai iya faruwa da yarki nan da ba da daɗewa iyakacin abin da ya kawo ni kuwa da bikin zuciyarsa dodi ya yi miki ciki amma kuwa da yarinya kin yi wayan banza har ki yarda namiji yau da rage zai ki wani ya miki ciki Allah ya daba zai faru akan yata ba ina ina ai yata ne mata tarbiyya Assalamu alaikum Rabiu eh ni ce kana ina dan Allah bakin titi to don Allah ka zo yanzu ina kiran ka eh ka yi sauri a lafiya dai kai ka zo ina neman ka to shi kenan yi miki ciki da bikin zuciyarsa haka kawai ke da namiji ya dauke ke yaudare ke je ya miki ciki kuwa bikin zuciyarsa kuwa da bikin zuciyarsa duniya kowa da bikin zuciyarsa duniya kowa da bikin zuciyarsa Ina wuni? Ina wuni? Ina gajiya? Ina gajiya. Ya gida? Lafiya kalam. Ya kuma jama'a. alhamdulillah ka san abin da ya sa nema waya yanzu rabi'u dan allah dan annabi kai da kai za a haɗa baki rabi ashe za ka cuce ni ashe rabi za ka haƙince ni ashe rabi za ka so abin da zai mm, mm, cuce ni a rayuwa a haɗa baki da kai ka kawo min yaran nan ashe ba yaran arziki ba ne ya je ya ɗirka wa 'yar mutane ciki la ilaha illallah ciki ya dirka mata ciki shine ka tattaro shi ka kawo shi gun yata ya zo nima wato rai take nan mata ciki kuke nufi ko me rabi ina ganin ka mutumin arziki ashe zaka ci amana ta rabi wallahi mama ban san ma kin san maganar yanzu da da kika ga mun sani kamar ara da ta faɗo min wallahi wallahi ban sani ba ni kaina wallahi yaudara ta yi gaba ki ɗaya ni ma zuwa min ya a musulmi ne shi mai imani ya san ya kamata ni ma yaudara ta yi akuya da fata kura ni ma ya lullube ni da shi da bikin ba ganin darajar kowa ba ganin kowa da gashi amma saboda Allah na san da aka kawo shi wajen ɗaya. wallahi mama da na sani ba zan kawo shi to ka san yanzu abin da nake so wannan aure na yi shi ba za a yi shi ba ka gaya masa ya zo kayansu da suka kawo ya turo iyansa su karɓi kayan shikenan wanda dama babba ya hango yaro ko da na da gwarin dutse ya hau ba zai gani ba haka kawai yarinya mareniya a cuci rayuwar ba zai yi wallahi bai da mutunci bai da imani kwata kwata bai san darajar mutane ba bai da imani kace Allah ne ai addu'a da kike yi ba za ta fada a banza ba haka yake mureniya ce ne mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari kin ga da gare da ba ai ba haka ne yan nan tana kuka wata zundume biyar yarinya ina ga ta uwarta ma tsaye yarinya ta zo ta gaya miki wata garjejiyar yarinya ta shigo ba sallama kamar ruwan arna ya tuka mata ciki ya kai ta wani gida yau da reta ya zo gun yata ita ma haka nake so ina ce to ke ce baki da hankali baki da tunani har kika yi da yau da ya rike miki ciki in Allah da ba zai fara kan yata da kika gane ya zo ya karbi kayan shi kawai shi kenan ita kuma Allah ya ba ta miji na gari wanda ya dace da ita amin na gode kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare sanda ke kuma da Eh, eh, wata doguwa na gane, na eh. Kina fita tana shigowa. Eh. Ta zo gandan gandan gandan yadda kika san sabon doki. Haka inda ta shigo ta tsaya kaina ta neman haka. Tana nuna ni da ɗan yatsa. Wai saurayinki Basiru. Eh? Basiru. Eh. Wai saurayinta ne ya yaudare ta ya kai ta wani gidaje ya ɗauka mata ciki. shine ta zo take gaya min in ne sake ke ma abin da ya mata shi zai zo in yi hankali na yi mugun tashi na ce to ni wannan al'amari ba zan yi ƙasa abu ba basiru basiru saboda haka na gaya wa abokinsa rabi'u ya zo ya karɓi kayansa da suka kawo amma tun da ba a yi nisa ba kar a zo a yi a zo ana ya da horo mu ɗanyi <laughs> Allah ya miki zaɓin wani mafi alƙalai haba shi yasa da ganci sumi sumi sumi sumi sumi yana magana yana sun koyar da kato tunda abin ya riga ya zama ka umma kawai ya zo ya karɓi kayansa ni ma abin da na faɗa ga rabi kenan ce lalle ga masa su zo su karɓi kayansa Allah ne ya duba mu tun ba a je an yi abu ya zo ya ɓaci ba Allah ya miki zaɓin wani Allah to miki da wani nagari kin ji kin ga munafiki shi yake kiran ki Kiran ne yana ina yanzu ɗauki wayan ki je in yana kofar gida ki gaya masa lalle zo Hello? Mekin munafiki. Hmm. Na haka ya zo, ina ina wani ko ina zuwa. Na haka ji ina son sun da kai bana hada ido da shi ina yaban sa. Ashe ba ni kirki. Ina zuwa. Tashi ki je. Kuma bara je sami. Je ki gaya masa, ya zo lalle ya turo iyansa zo su karɓi kayan su. kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare gaya maka duk abubuwan da ka san ka kawo na aure na saboda haka ka turo yan uwanka so su karɓi kayan kayan su domin aure na da ni da kai ba zai taɓa yiwuwa ba domin wata yarinya ta zo na gidan ta ci ma mahaifiyata mutunci ta ce kai ka mata ciki sanadiyar ɗaukar ta da kai ka kai ta gidan kakakka akan za ta gaisa da ita shine ka je ka lalata 'yar mutane saboda haka aure na da ni da kai ba sai to amma da Allah tambayar da nake son miki yaushe wannan maganar ta fara ta kwata kwata ni ban san ta ba ban san ma ni da wannan magana ba wallahi ni ma mama na ta aike ni kan na je na dawo na dawo ta kan mata bayanin da ta mata domin da na tar da ita wallahi da sai na mata mugun duka in ya so can ta ta yanka domin mu ta wata tar har gidanmu wallahi da na illata ta domin babu wata ƴa mutum ta isa zo har gidan mace za ta ci min mutunci kuma ta hada da mahaifiyata saboda haka ni na gaya maka ka iya tafiya sai an jima kowa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare kowa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare haba dan Allah me yasa gidansu Zainab za su yi haka dan Allah dan annabi na ɗauka wani abu ne ya same ka ko gidansu Zainab ne suka ruda ka za ka zo ka ruɗa ni ban gane wani abu ne sai dame mu oh wannan ba ma wani abu ne ya same ni ba kenan kai kwata kwata baka san me yake faruwa ba na je gidan su Zainab jiya kawai tana fitowa sai ta ce mini wai mamanta ta ce na aika aje a karɓo kayana an fasa to ai dadi dadi na jima ni to ai gara haka duk na gano gaba ɗaya ba mutunci ne da su ba nan gidan ba mutunci ne da su ba ka gode wa Allah ma da yasa tun yanzu ka gane haka Ah, ban san ka fara shaye-shaye ba sai yau na fara shaye-shaye yi eh, wallahi wallahi ka fara shaye-shaye amma in ba tan ka fara shaye-shaye ba ya za a yarinyar da nake so a rayuwa ka zo ka ce mun wai na kai kaya gidansa an gama wai in rabu da ita wai kuma ka ce mun wai daɗi basiru kullum kana roƙon Allah Allah ya zaɓa ma abin da ya fi alkhairi a rayuwarka ko ba haka bane ba haka bane Allah ya zaɓa ma abin da ya fi alkhairi to shi kenan sai ka zo ka rika kana wani abu kamar za ka tashi sama kawai ka gode wa Allah da Allah abin da nake son da kai eh. wannan maganar abin da nake so da kai kaga matan nan kai ta sani gidanku ta sani eh. ka yi haƙuri ka taimaka mini ka je ka tambaya menene ke faruwa to zan ji in na shawara zan yi ban gane in kai shawara ba a tunda kai kafaffe ne zan yi in na shawara ina gaya ma ga halin gidan gaba ɗaya matsiyata ne gaba ɗaya ba su da mutunci ba su da kirki na gaya maka amma kana kana tura ni na je zan je sai ne shawara ka san da ba su da kirkin ka haɗan da ita ba su da kirkin ka haɗan da ita yanzu na sani yanzu ka sani eh. ni kuma ba zan rabu da ita ba to shikenan ba ni wai ba ni na kai ka gidan ba ne eh. ni na ce ka fito eh to na ki in fita gidan tsohon ka ne ka fito mana na ki in fita to ka fito ka fito kuma ka je ka taimaka min ka je ka tambaya ka ji menene yake faruwa sai ne shawara sai kai shawara ko sai ne shawara ba kamuwa kai shawara me kai mu har yanzu me kai mu ai duk zuwa da kake nake ta ka kai ni ka kai ni na ka kai ni eh. bakin titi ka kasa kai ya za a yi na kai ka duk zuwan da kake ba baka ci abinci ba in ya fama ka tafi in ya fama ka tafi eh. ai ka san ban tabe ma ba eh da yake yin wace a jiki na daga na zo sai ka bani abincin ci ka da ni ma yin wace ba komai kai ni kaka sake zuwa min da wata magana sai na ku je can ku karanta kai da ita ashe haka ke kana tafiya a kwakwalmada ashe haka ke. Ha ha ha. amma wallahi talla zainab kina nema ki zama banzar mata me ne wannan kuka sai ka ce wanda din aka ce miki na mutu kawai daga zara an faɗa miki ba za a baki shi ba ga dalili ya Allah ne ma ya taimaki rayuwarki yanzu idan da an yi auren shike na matsala ta zo ta biyo baya fa ai tun kafin a yi abu aka gano matsala sai ki addu'a Allah ya sa shi ne mafi alkhairi Allah ya miki canjin mafi alkhairi amma ka kawai ki zauna kina ni kuka ka wani katan namiji shashashar banza shashashar wofi Kwace aka ce miki ni na mutu? Namiji kwa ɗaya zaki rasa shi ne a rayuwarki? Eh? Tambayar ki nake yi. To dan an ce ba za a baki shi ba an fasa shi ne kike wannan kukan? Ba na son shashancin banza shashancin wofi. Ki kiyanin kiyaye ki. Aikin banza aikin wofi. Shi kaɗai ne a namiji? yaron da ba yaron arziki ba da Allah taimake ki ma aka gano matsalar sa tun wuri fa kuma inda sai an je an yi auren fa dan da nan ya sako min ki zama karamar bazawara ki yi addu'a Allah ya zaba miki miji na gari kin ji ko ni ma kuma zan taya ki da addu'a ai addu'a ta ce da nake miki kullun addu'a nake Allah nake kai kuka na Allah kuma ya karba addu'a ta ya karba kuka na tun ba aiko je nesa ba Allah ya nuna mana aya to kuma menene ai sai ki daga hannu ki godiya ga Allah ki ce Allah sa shi ne mafi alkhairi Allah miki canjin abin da ya fi zama alkhairi amma ba ki zauna kina kuka ba wannan kuka me zai kara miki sai bacin rai wala sai bakin ciki saboda haka ki share hawayenki ki yi ruwa ki wanke idan ki dauce ruwa ki gaya wa ubangiji duk damuwar ki Allah zai miki maganin ta ai ba shi kadai ne autan namiji ba mazan kika rasa ga ki Allah ya miki kyautu barkalla masha Allah da wala ga miki ai da abin da na tsara in Allah da yana yiwa dama na ce miki ga abin da za a yi kuma kika bi shawara ta kika yi yanzu me ya kika gani komai yayi komai yayi ko matsalar ka ka cika aikin ka shi eh. ka hada ni da basiru in hadu ni gashi shi ne asalin gama ka kana wannan ranar da ka gama ranar zan maka sallama a to wani wannan ma sai na sai na ɗauki da basirin sannan ki bani. ne ƙarshen aikin ka ne sharaɗin kuma aikin. to shi kenan zan zan hada ki da basiru hada basiru da ke abu ne mai sauki ba shi kenan ba ranar da na hada ki da basiru ya me za yi har kudin mota ma zan kara ma transport. Ranar zaki bani kudi na. Ga kudin ka ga na hawa mashin. Zan hada ki da Basiru. Kin san dai nayi kokari. Kar ki mu wasa fa. Ina wasa. Kar ki mu wasa. Saboda ni ba na son wasa gaskiya. Ba zai yi ba ai. Yawwa. Kuma ni kin san wani abu? Sai ka kin san wani abu mm-hmm. ni fa wannan duk abin da aka yi duk abin da zai je dawo mm. tsakanin ki da basiru kin eh. gane dan kasuwa ne kin gane yana samun kuɗi eh. bayan wannan abin da muka yi zan rika zuwa na dan karɓar dan <laughs> kin gane dan dan kai ka kwantar da hankalinka ana yi da kai ai yafi ba a yi yawa zan rika zuwa na dan karɓar dan wani abu kin gane saboda na san shi ma ba zai rika barin ki a banza ba a'a baka da matsala yawa karki ce ni ma za ki rika bari na a banza kin gane mm-hmm. yawa ne kawai zan kawo miki shi kawai ki tanadi kuɗin don girman Allah yawwa ki tanadi kuɗin nan yawwa ki tanadi kuɗin nan kuɗin ka suna nan aje sun daɗe ai dan yanzu ma da kika ce mun ba kuɗin nan na rantsi da Allah da sanne bindiga na rantsi da girman Allah haka na jiya sun ba ba da Allah ni da na san ma kuɗin ma in ne wannan zariyar Allah ya tsine mu to ce aka an hana ka to kuma ni kin ga mun sai na gama gaba baki da to ana cinikin biri a sama ne ban gan shi ba zan ɗauki kuɗi in baka in ka in ya je ba kai ba shi ya zan yi au biki ma yadda da ni ba ya zan yadda da kai ka fara hada mu in ganni ni gashi sai in sani to shikenan na sani ko zuwa za ka yi kaman alaye biki yadda da ni ba ko a'a wallahi to shikenan Allah ya kai mu yawa ka kawo shi Allah ya kai mu ranar kana kawo shi zaka ji dumus Allah ya kai mu rana. Kanka shi ne magana. Ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya ko? Za ku ta ji. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya. Allah ya nuna mana rana. Allah ya kai mu rana. Amin. Allah ya kai mu. Kuma da kan yanzu da ba ba da